الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوشا شدا بوتر رمضان يا بكر Allah shi ya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a layin Hausaro a masjidu Ahlul Bait wa Sahaba muke gabatar da abin da ya sauwaka gare mu na kokarin bayani akan littafin Allah subhanahu wataala muna cikin wannan sura sura ta biyu suratul baqara a yayin da muka tsaya aya ta ɗari da arba'in da uku za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da hudu kafin nan akwai bayanai na ɗaya in ba manta ba mun yi bayani cewa karatun da ake sawa da safe akwai wasu bayan allah da suka yi alƙawura ba su cika ba amma dai muna musu kyakkyawan zato gaskiya annabi ya ce zannu bil mu'minina duk da basu zo sun yi bayani ba Allah ya ce isa walaula muhu bannan mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira to mun sanar wanda za ci gaba da sanarwa kamar yadda muka ce ya kamata guraren ibadu na musulmi ya zamanto shi gaban ya fi ƙarfin wai sallah kai ake a watsi ina rantse muku da Allah babu wani abu da zamu iya wa addinin nan in ya zamanto gurin da muke ibada kawai sallah za a yi a watsi wanda yake ba mu ba ba haka suke yi ba ka je ka bincika za ga wajen su ba haka yake ba wato Allah da ya kiyaye to saboda haka bayan wannan lokacin da muka sanar abinda zai baka mamaki lamba wai malam aminu da malam albani da kuma shi malam zakariya wani in ya tashi in ya tashi ma ba wai fa kira zai fa Fulashin zai wallahi sai an kira sai a wai yana gaisuwa ne shikenan ya gama ta da muke cewa da mai kuɗi da mai mulki da malami babu wanda zai je gaban Allah ya tsaya yana da mutunci sai ya yi aikin da Allah ya sa shi wannan shine to sannan Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi ga kunan kuɗin nan ana kiran ku ku zo ku yi infaki saboda addinin Allah amma fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda suke maruwata ne ruwar ma ana yi ma dangi da ƴan uwa da makota da abokan arziki yanzu ruwar ta kai Allah da mandan Allah ake wa ruwa Allah ya ce a fito da kuɗi saboda aikin addini kowa ya rike kuɗin shi manzan Allah ya ce a fito da kuɗi kowa ya riƙe kuɗin shi sai Allah ya ce wa manya bakal duk wanda ya ruwa fa inna ma bakalu an nafsi ya makan shi ruwa ne domin musibar ruwa sai ta koma kan shi Da haka sai Allah ya ce wallahu Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne talaka domin shi Allah bai da bukata a wajen ku amma waye bai da bukata a wajen Allah sai yace fa in wallau. in kuka ƙi yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canje wasu mutanen ba ku ba saboda haka ba wani mutum wanda wai idan bai yi addinin Allah ba za a fasa yi kawai ka'idan ko ka zo a yi da kai ne in an yi da kai ka samu daraja idan baka yi ba kana ji kana kallo sai Allah ya kawo wani a yi da shi kuma sai addinin ya yiwu kuma daga ƙarshe sai kaga ka dawo kana nadama Allah zai ba da mamaki tunda muka sanar din nan billahi la ilaha illa huwa ba wanda ya dauko ko sai ya baya sai mace ta taso da ta zo hannan abin da ta dauka ta bayar naira dubu ɗari biyu mace yanzu da wanda ya karatu da wanda bai yi karatu ba kowa ya san arrijalu qawwamuna 'alan nisa'i wani ka tambaye wannan ayan a ina take a wata sura daga nan ba zai iya ci gaba ba kuma bai sani ba fala saddaka wala sallah amma kowa ya haddace a rijalu qawwamuna min ala nisa'i ta yi kana zama qawwam ne akan mace in kai kake daukar nauyin ta in ba kai kake daukar nauyin mace ba ya za ka zama kawwam akan ta wallahi naira dubu ɗari biyu ta taso ta zo hannun ta kawo ta ce gashi gudun mota ta saboda haka wannan kalubale ne ga sauran al'umma kuma yana tabbatar muku wannan addinin namu dole kowa ya ji cewa ya ɗaukan makan shi alkawari tsakanin shi da Allah a kowane wata bayan ramadan ba mu ce dole mutum su ya zo nan ba akwai gurare da yawa da ake gudanar da harkokin addini mutum ya je ya samu kanshi cewa duk wata zai iya ɗaukan naira ɗari ya bayar ko naira hamsin kafin shekara akwai wata gudunmawa da ya bayar wanda addinin musulunci zai ƙaru da shi yanzu shekaran jiya ake ba mu labari aka ce wani fasto ya zo santan bello ya musulunta kuma ya yi jawabai to yanzu kun ga Sau da yawa wani wanda ba musulmi ba zai baro addinin shi ya shigo addinin musulunci a inda yake duk abin da yake na rayuwa ba abin da ba a mai idan mutum ya taso ya shigo cikin mu in ba Allah bane ya rike shi sai ga daga baya yana tunanin ya koma domin ya baro wata irin rayuwa ta jin daɗi mu kuma ya zo ba abin da za mu iya mai wannan kuma addinin musulunci ba haka wannan ka'idan take ba da shi yasa bayanin da wani malami yake yake cewa dole in dai ba mataki al'ummar musulmi ta ɗauka ba duk duniya an tabbatar ba babu wanda suke yin bara saboda addinin su sai mu al'ummar musulmi duk duniya Don Allah ba mu da kuɗi ne ba ma samun kuɗi ne a nan ƙasa ƙasan nan ƙasa ƙasa imo imo talaka duk wanda yake da waya ƙarya ne daga wata zuwa farko a ce bai sa kuɗi a wayan ba amma mutum zai iya samu wayan shi kuɗi wani ma recall zai yi da daddare ko kuwa amma ba zai iya ɗaukar naira ɗari ya ba Allah ba duk wata saboda haka matsalar namu ne kuma ba yadda za a yi in dai ba wai mala'iku muke jira Allah ya sauko da su daga sama ba su yi aikin addinin to wallahi gaskiya dole ne sai dai mu tashi kowa ya ji cewa kuɗin da yake nema yana nema ne saboda addinin Allah ba saboda kanshi ba kuma Allah saboda adalcin shi dai duk inda ya kawo magana infaki bai cewa ka bayar duka sai ce wa anfiqu mimma razaqnakum daga cikin abin da muka arta ku ka ɗauki wani abu ka bayar kuma yanzu wannan ita ce hanya kaɗai wahidiya ƙwayaɗi ƙwallin ƙwaltilo da ta ragewa al'umman musulmi da za mu iya tashi wajen dawo ma da addinin musulunci martabar shi da akwai inda aya da hadisi zai aiki akwai inda aya da hadisi ba zai aiki ba kuɗi ne zai aiki saboda haka inda kuɗi ne zai aiki kaje kace zaka ja aya da hadisi zaka bata abubuwa ne kawai shi yasa in muka lura ayoyin infaki a cikin qur'ani sun fi ayoyin sallah yawa kuma mafi yawanci Allah yakan haɗa sallah da infaki Allah ta'ala farko ya ce mana alif lamin baya ce zalikal kitabu la riba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi sannan yace wa qimuna salata sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun suna yin infaki saboda haka wannan kalubale ne dole ne a matsayin mu na al'umma musulmi mu yi tunani nan da shekara 20 ya zamu iya kawo gyara santocin mu na addini ya zamanto za su iya har wani malami ya ce bai so ma yana so ya bayani a ya kawo wani tsari mai kyau wanda ya kamata al'ummar musulmi ta tafi a kan shi ya ce domin sanda kake bayanin wanda suke gabanka abin da kawai za su iya su kabbara su watsi kuma idan magana media za ta ji musulmi na jinka wanda ba musulmi ba suna jinka sai wanda ba musulmi sai su ɗauke tsarin tab sai su yi aiki da shi su kuma wanda ka faɗa ma ba abin da ya musu wannan shine bala'in da muke ciki yanzu saboda haka ya zamanto kowane musulmi a unguwar da yake akwai wata santa ta addini da kowane wata zai iya cire wani abu ya bayar saboda addinin ta haka ne kadai wanda suke marayu ne a cikin mu ba su da iyaye za mu iya tsaya musu su yi wani abu matan da yake an rasa an bar su zaurawa ne za mu iya yin wani abu a kansu don ba ka sanin taimako yana da muhimmanci kai sai ka shiga cikin halin an taimaka maka tukuna amma irin yadda bahaushe yake cewa idan jifa ta tsallake ka faɗa kan uban kowa a'a wannan ya faɗa ya saba musulunci kyau idan jifa ta tsallake ka katta ta faɗa ma kowa wannan shine musulunci to kowa ya sa wannan amahin ɗin shi ta haka ne kaɗai za mu iya kawo gyara na sha bayani na ce babu yadda za a yi ɗan kirki ya tashi ko ɗan banza ya tashi sai ɗan kirki ya zauna ba a samu matsala ba yanzu idan ka ɗauki wanda ba mu ba tun daga mai gasa masara a bakin titi har zuwa mai ofis na sama ban ce maka duk sati ko sati biyu ba amma yana da wahala wata ya fara daga farko zuwa ƙarshe wani kuɗi bai fita daga aljihun shi ba zuwa wata santa ta su ta addini dan addinin shi rayu ba ka ake ba eh da Allah yanda mu muke bara akan addinin mu ku yi adalci su suna yi ba sa yi ba mu da kuɗi ne me yasa ba za mu gamsu ba mu fito da kuɗin saboda addinin Allah to wannan shine yana ɗaya daga cikin wato matsalolinmu. mu to kuma kullum idan abu ya taso ka fara hango nesa akan abu su mutane sun suke ka ajiye abin da ka karanta na ka'ida na ilimi sai ka faɗa musu abin da zuciyarsu take so ni na ma na ce ban mu kowa alƙawarin haka ba abin da ni na karanta na fahimta shine gaskiya shi zan yi bayani gaskiya ita ce dama ka ji abin da kake so da abin da baka so wannan ita ce gaskiya da saboda haka wannan shi kaɗai ne abin da za mu iya yi shi yasa muna da tsare-tsare masu yawan gasken gaske a wannan santar don mu gaskiya tunaninmu ya wuce na tafsiri da kuma na a zo a gyara masallaci a muwan tunaninmu ya wuce wannan gaskiya wadda haka muna da buƙatar gaskiya nan gaba tunanin ɗaukar wasu su je su karanta kara ta hanyar wannan santa da izinin Allah kuma in Allah ya da sai mun yi wallazina jahadu fina lanahadiyannahum subulana wa inna allaha lama al-musin أكرمك الله بسم الله دعك وانا ماتا بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما وما بعضهم بتابع كبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءوا saboda haka wannan mata muna mata addu'a Allah ya saka mata da alheri kuma abin da zai baka mamaki da ta zo ta kawo kuɗin aka ce za a sanar da sunan tace ita ba mata so a san kowaye kawai gashi in an zo a ce wata baiwar Allah ta kawo ta kawo kuɗin ta gaba Allah ta'ala ya saka mata da alheri muna roƙon Allah ya biya ta abin da take fata na alheri Allah ya bata abin da take nin tsoro na shari Allah ya kiyaye ta Allah ta'ala yake cewa wala in ataita alladhina utul kitaba wallahi wannan sukan ce lamu kasam ne ko lamun ne addakhilatu fi jawabi qasam muqaddar taqdiruhu wallahi in din suka ce shar'iyya ne wala in ataita alladhina utul kitaba wallahi in da ka zo da wa'inda aka ba su littafi su ne yahudu da nasara bi kulli ayatin da kowace irin hujja ma ta bi uqiblatak akan wai su bi bi inda kake su bi hanyarka su kalli alƙiblaka wajen ibada sai Allah ya ce ma ta bi'u ba za su bi alƙiblaka ba dan haka wa ma ta bi ta bi tabi'in qiblatahu kai ma ko da haka ne ba za ka bi alƙiblar su ba wa ma ba'duhum bi ta bi tabi'in qiblata ba kuma sashen su ba zai bi alƙiblar sashi ba ba yahude ba zai bi alƙiblar ba nasare ba ba nasare ba zai bi alƙiblar mima ba yahude ba wala in ittaba'ata wallahi idan ka bi ahwa'ahum abinda zuciyarsu take so min ba'di ma aka min ilimi, bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi innaka lalle kai idan a wannan lokacin lamina na kana daga cikin ainihin wato azzalimi wannan shine yadda ayat take Allah ta'ala ya ce wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin wallahi in zaka zo ma yahudu musamman su da kowace irin aya da hujja da dalili daga wajen Allah sai Allah ya ce ma tabi'u qiblatak ba za su ba alƙiblaka ba malamai suka ce aya yakan zo a cikin ƙur'ani da ma'anoni guda shida wanda Allah ya ambaci aya aya cikin ƙur'ani har su hudu a cikin surori tara, akan ambaci aya cikin ƙur'ani bi ma'ana alama Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun to sannan Allah ta'ala can yace inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum ayata mulkihi ay alamatu mulkihi alaman mulkihi dan haka abinda ake alama ana kiran shi aya shi sa malamai suka ce wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahidu a cikin kowane irin abu akwai wata alama da take nuna Allah shi kadai ne kwallin kwal sannan al-mu'jiza ana kiranta aya mu'jiza Allah subhanahu wata'ala yana kiranta aya kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin asadda annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu bayyinannu qalu ma hadha illa sihrun muftaran wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina awwalin suka ce mu ba mu taɓa jin wannan ba wannan wani sihiri ne ƙirƙirarre sannan kuma mu ba mu taɓa jin shi ba a cikin iyayenmu wanda suka gabata har annabi musa ya ba su amsa cewa qala rabbi wa qala musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihu zalimun sannan alkitab Allah yakan kira shi da aya Allah ya ce qad kanat kanat ayati tutla alaikum ayoyi na sun kasance ana karanta muku shine kitabi kenan sannan al'amru wan nahyi umarni da hani ana kiran shi aya a cikin qur'ani kamar yadda Allah ya zo maganan azumi uhilla lakum laylatus siyam ar-rafth ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima annakum kuntum taqtaluna anfusakum har Allah ya je ya rufe yace kadhalika yubayyinu Allah lakum al-ayat Allah yana muku bayanin ayoyin shi ta hanyar umarni da kuma hani sannan al-ibra abin lura abin da Allah ya ajiye shi ya zamanto abin lura ana kiran shi aya shi yasa Allah da ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra bayan yayi maganan ya tsallakar da bani isra'ila ta teku da ya zo yi magana akan fir'auna cewa hatta idza adrakahu al-garaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin ji ka bi badanika litakuna liman ka aya mun ajiye ka dan ka zamanto abin lura ga wanda zai zo bayan ka wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridu da yawa abin da Allah ya ajiye shi ya zama ma mutane abin lura amma mutane sai su wuce abin ba ma sa lura wannan abin lura ne shi yasa malamai suka ce al'aqilu mani itabara bi ghairihi mai hankali shine wanda ya lura da abin da ya faru da wani ya ɗauki darasi mallam ya atabir bi uta baro bihi duk wanda ku bai kalli wani ba ya zama masa abin wa'azi ya je wani abu to shi kuma za a kalle shi shi ma ya zama to abin mai abin yin ainihin wato wa'azi to abin da Allah ya aje ana kiran shi ainihin wato aya shi yasa Allah ta'ala cikin suratul shu'ara in ya gama sai ce inna fi zalika la aya amma wa ma kana aktharuhum mu'minin a cikin wannan abin da Allah ya aje akwai al'ibara abin lura amma mafi yawancin mutane ba sa yin imani sannan aljizu'u juzu'i na qur'ani wani bangare na aya ana kiran wani bangare aya din shi ma ana kiran shi aya dan haka Allah ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na ati bi khairin min hawi aw misliha ke sa yanzu alaran me ya karanta ba ya karanta aya ba ko to yanzu aya ya karanta wa'annan duka a larabci a cikin qur'ani Allah ta'ala yana kiransu da ainihin wato aya shi yasa ma wani wajen yace wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil wannan duk ana kiran shi aya a cikin ainihin wato littafin Allah to ayoyi guda biyu mu dauki cewa alkitabu da kuma aljuz'u al sannan kuma da al-mu'jiza wa'annan guda uku to in manzan Allah ya zo da waɗannan abubuwan guda uku a matsayin ya kafa musu hujja sai Allah ya ce mata bi'u qiblatak wallahi ba za su taba dawowa su ba alqiblaka ba to tunda ko haka ne sai Allah ya kore wa annabi ya ce wa ma anta bi tabi'in qiblata kai ma ko kai ma ba mai bin alqiblar su bane wa ma ba'aduhum bi tabi'in qiblata ba? kuma sashin su ma ba zai yadda da sashi bai ba alqiblar wani tunda dama Allah ya ce can baya fa inna ma hum fi shiqa fa sayatufikahum Allah sai Allah ya ce wa ila inittaba'ata ahwa'ahum wallahi idan ka ba abin da zuciyarsu take so min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan bayanin da ya riga ya zo maka na ilimi daga wajen Allah innaka lalle kai lamina zalimina kana daga cikin ainihin wato azzalimai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsirai wato allama ibnu kasir wanda ya kwankwaɗi karatu ya tsotsa a makarantar babban malamin da tun daga lokacin shi ba a tsara yin wani malami ba a kan shi har duniya ta tashi shine ibn taymiya ko an kiko ko an sun ke sa malamai suka ce duk wanda zai koyi tafsiri to ya fara koya daga tafsirin ibn kafir babu tafsiri ashal ga sauƙin larabci ga shi yayi shi a tafsiri bil ma'asu qur'ani ya fassara qur'ani hadisi ya fassara Ƙur'ani maganganun sahabbai tabi'ai tabi'ina kuma in yazo abin da yake da iskal wani lokaci yakan yi tarjihi sai ya kakkawo abubuwa sai ya rushe sai ce duk nan ƙarya ne ga abin da ya tabbata anan yake cewa yukbiru ta'ala an kufuril yahud Allah yana ba da labari akan kafircin yahudawa wa inadihim da kuma wasu? wa mukhalafatihim da kuma wasu? ma ya arifunahu abinda su suka san shi min sha'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa annahu law qama alaihim kullu dalil da manzon Allah ko da dalili zai tsaye a kansu kowane irin dalili ala sihhati ma ja'ahum bihi akan ingancin abin da annabi ya zo musu da shi lamattabu wallahi ba za su bi shi ba wa taraku ahwa'ahum su bar san zuciyarsu ba za ta taɓa yin haka ba yace kama qala ta'ala innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Wannan kalman ka ta tabbata a kansa sai Allah ya musu azaba to ba za su imani ba shi yasa annabi nuhu ya ce wa mutanen shi wala yanfa'ukum nusi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum idan nayi nufin in nasiha in kana Allah yuridu an ku in Allah shi kuma yana nufin ya batar da ku idan Allah yayi nufin in an dai lahira sai ka ci duka wani nasiha me za ta yi ma wa ma tubul ayati wan nuzur an qaumin la yu'minu sai yake cewa walau ja'atkum kullu ayatin da zaka zo musu da kowace irin azaba ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi yace wa li hada qala ha saboda haka ne Allah ya faɗa anan yace wala in ittaba'ata ko wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak saboda haka sai yace wa ma anta bi tabi'in qiblatahum sai yace ikbaru an shiddace mutaba'atir rasul Allah yana ba da labari dangane da tsananin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima amarahu Allah ta'ala bihi ga abin da Allah ya umarci annabin da shi wa annahu kama hum lalle yadda al'amari yake kamar yadda su yahudawa suke mustamsikuna bi ara'ihim suke rike da ra'ayoyukansu wa ahwa'ihim da kuma son zuciyarsu fa huwa aidan mustamsikun bi amrillahi wa ta'atihi wa ittiba'i mardatihi shi kuma manzon Allah yana rike gangam da umarnin Allah da kuma yi mada'a Allah da kuma neman yardan Allah kenan idan wanda yake addinin ƙarya ya tashi ya rike addinin shi dan Allah mai addinin gaske ba shi ba tashi ya rike addinin shi ba idan mai addinin ƙarya zai tashi infaki saboda addinin shi wa ya fi tashi infaki saboda addinin shi ba musulmi ba to shi yasa sai yake cewa wa annahu la yattabi'u ahwa'ahum fi jami'i ahwalihi babu yadda za a yi manzan Allah ya bi son zuciyar wani mutum a cikin duk kowane irin hali wala kaunuhu muttajahun ila albaytil muqaddas ko kuma kasancewar annabi wai bai fuskanci ko dan ya fuskanci baitil muqaddas li kauniha qiblatul yahud saboda kasancewar alqibla ce ta yahuda wa inna ma zalika an amrillahi ta'ala kawai wannan umarnin Allah ne Allah ne ya bashi umarni sai yasa ya kalli nan amma ba wai dan ya yadda da su ko ya yadda da addinin su yasa ya haka yace sun hazzara ta'ala an mukhalafatil haqqi sannan Allah ta'ala ya tsoratar akan sabawa gaskiya allazi ya alamuhu al-alim ila al wanda malami ya san gaskiya amma daga baya sai dauki son zuciya sai sa a ciki Allah ya raba mu da san zuciya afa ma afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya dauki san zuciya ya zamanto masa Allah ba yasa ibn al-qayyim a cikin ilamul ina an rabbil alamin yace a duniya ba abin da aka bauta ma irin san zuciya mafi yawancin mutane in suka bar gaskiya zaka ga san zuciya ne yasa suka bar gaskiya sai yace fa innal alima lalle malami al-hujjatu alaihi aqwamu min ghairi wanda ya san gaskiya malami in an je gaban Allah hujja ta fi tsayuwa akan shi fiye da wanda bai sani ba shi yasa ake cewa idza kunta la tadri fatilka musibatu in baka sani ba musiba ne fa in kunta tadri fal musibatu mi akbaru in ko ka sani to bala'in ya fi ainihin wato girma to shi yasa yanzu ga malamai nan iri iri zaka ji fatawa iri daban-daban ko walihada qala mukhatiban lirrasul saboda haka Allah yayi magana da annabi amma malamai suka ce ba da annabi Allah yake magana ba da al'ummar manzon Allah Allah yake magana duk inda Allah ya kawo magana yayi magana da annabi ya ja kunni to ba da annabin yake ba da al'ummar annabin Allah yake kaman la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al ba da annabin Allah yake ba da al'ummar annabin Allah yake dan Allah ya san ba zai shirka ba sannan nan ba da annabin Allah yake ba da mu Allah yake dan Allah ya san annabi ba zai bar umarnin Allah bai ya bi umarnin wani ko ya bar abin da Allah yake so ya bi abin da wani yake so manzon Allah ba zai haka ba saboda haka sai ce wala in tabata ahwa'ahum har zuwa ainihin wato karshen aya to sai ka samu daga cikin Allah da ya kiyaye ahli sunna wal jama'a su sun ce misali ba su yadda a roƙi kowa ba akan abin da ba wanda yake da iko akan yi sai Allah sannan ba su yadda ba a yi wani mutum mutlaka biyayya ɗari bisa ɗari in ba manzan Allah ba ko muka ce misali duk wata ƙungiya ko wata ɗariƙa da za a yi inda ya cancanta to ba ɗariƙar da za mu sai ɗariƙar manzan Allah da sai ka ji wani yana buga misali ce ai yanzu idan waya za a ce ba za ka yi ɗariƙar kowa ba wai sai ɗariƙar annabi wai sai ya buga misali da annabi da shugaban ƙasa ana maganar annabi muhammad kana maganar shugaban ƙasa eh ai mai alfazazi ya ce haramun alal ayyami ijadi mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da misalin manzon Allah in kana maganar wani mutum mai daraja ba ma ka kawo ka masalta wani shugaban ƙasa da manzan Allah ba ma a yin wannan kwata-kwata dan ya ƙara cewa a wani gurin ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah kenan inda ɗariƙa za a yi ɗariƙar annabi ta fi ɗariƙar kowa ko bata ba ta fi saboda haka mu inda ita za mu to ba za mu ta kowa ba sai ta manzan Allah kuma mu dama cikin ta muke ita muke zikirin mu ba ma yi sai irin na annabi salatin mu ba ma yi sai irin nawa na annabi komai namu ba za mu taɓa yadda mu ba sai irin na annabi dan manzon Allah shi ya buga mana misali da kanshi yace misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanadi gidan walima babu wanda ya san inda gidan waliman yake sai ya turo dan sako sai ya ce ka zo ka ce ana walima inda dan Allah yanda ake cikin karatun nan wani ya zo ya tsaya ba sai ya ce da Allah a bashi lasifikan nan sai ya karba sai ya hura sai ya ce to jama'a ana walima yana cewa ana walima kowa sai ya tarwatse wasu suka yi saman layi wasu suka yi ƙasa wani ma saboda bala'in son ya je gidan walima ta wando ya fita bai ma tsaya jira ya ga kofan zai bata mai lokaci sai kuka ci karo da shi a saman layi ina za ka ne sai yanzu nan dai aka zo aka sanar an ce ana walima a masallaci ina ne wallahi ban sani ba kawai din dai kai ma dai biyo ni mu je kawai dan Allah ina za a je shi bai sani ba fa kawai ka gan shi yana gudu kuma ya ce ka biyo shi kuma kai ma sai ka tashi sai ka kama bin shi ina za a je ba inda za a je to saboda haka sai manzon Allah yake buga wannan misalin yace gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya waliman shine Allah subhanahu wata'ala ni kuma da aka turo ni ne dan sakon da nake sanarwa mutane akwai walima dan haka shi yasa Allah ya ba da garanti ce wa in tuti'uhu ta in dai shi kuka bi to za ku shirye zuwa ga hanyar zuwa aljanna kenan in ba shi aka ba ba za a je wallahi duk wanda ka riƙe a duniya in ba manzan Allah bane bai san hanyar da zai kai ka aljanna ba shi ma bi yake yi ba shi ake bi ba ko mun ga mu ce ba za mu bi shi ba ba abin da zai faru amma muna jiran wani mutum ya fito ya ce ba za a ba annabi ba shi yasa wani wanda ya fito ya fara yin jara'a akan hadisan manzan Allah ai kowa ya ji abin da raddin da ahlus sunna suka fara to saboda haka sai manzan Allah ya faɗa da bakin shi yace wannan gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya Allah ni kuma ni ne nake faɗawa mutane akwai walima to sai kawai ana cikin tafiya sai wani ya kauce dan Allah zai je bai sani ba shi yasa annabi ya ce ati babal jannati fa astiftahu zan je kofar aljanna sai in kwankwasa in nemi a buɗe fa yaqulu al-khazin sai mai tsaron aljanna yace man anta waye fa aqulu sai in ce ana muhammad ni ne annabi muhammadu kayan nan kaje aka ce kai waye kace ce ni ne wani mutum daga ina daga najeriya billahi lazi mala'iku sai sun lallasa ka dan waye kira ka ba wanda isa idan faru kofar ya ce a buɗe galibi sai in kana bayan annabi shi kaɗai isa ya ƙwanƙwasa kofar ya ce a buɗe yasa ba wani mutum da muka sallama mai cewa zai kawo abu a yi na addini in ba ta hannun manzan Allah ba saboda haka kuma mu ba mu yadda ba cewa akwai wani mutum da ya kamata a ainihin wato roƙe shi daga ina ne ba waya aka sa ba daga nan ne saboda haka ba mai yadda cewa wani mutum za a iya roƙon shi akan abin da yake ba wanda yake da iko akan shi ba sai Allah dan haka Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu ko kace ya ku mutanen duniya in kuntum fi shakkin min dini in kuna kokonto akan addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ba yadda za a yi in bauta ma Allah in bauta ma ku abin da kuke bauta na haka ni in dan yi bauta zan bauta ma Allah da shi yake kashe ku ne haka Allah ya ba manzon Allah umarni to sai Allah yake cewa wato a lokacin mutum zai zamanto wa ma anta bi in mu kai ma ba za ka ba su ba su ma ba za su bi taka ba kuma sashen su ba zai bi taki ba yanzu nan in ka cire ahlus sunna kafin zuwan sunna a nan kasar ba'aduhum bi ba'ad da ba rigima ake da juna ba wannan suka san tarihi sun san an yi rigima an yi kashe kashe an yaƙi yaƙi kuma yanzu da ahlus sunna za su fita kuma za su dawo su ci gaba da rigima ne isu isu zuwan sunna ne yasa aka ce to ya kamata a haɗa kai ka san wa'annan mutanen ba sai an yi taron dangi in ba a yi taron dangi ba ba za su iya maganin su ba kuma ba wanda ya sai maganin mu in ba Allah ba don mu bayan Allah ne wanda ya kyale mu bauta ma Allah ya zauna lafiya wanda kuma ya ce ba za mu bauta ma Allah ba sai mun bauta ma Allah kuma bai sai zauna lafiya ba sannan Allah ya ce mu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن منهم ليكفرون Allah ta'ala ya ce allazina atina humul kitaba wannan muka ba su littafi su ne yahudu da nasara ya arifu da hu sun san siffar mandan Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya arifu na abana kaman yadda suka san su haka suka san siffar annabi a cikin attaura shi yasa duk mun karanta asira na daya sanda wato amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya dauki manzan Allah suka tafi wannan rahib ɗin da ya ga annabi ai yana ganin shi ya gane shi yace ka koma da shi tun annabi yana yaro saboda ya arifuna hun kama ya arifuna abana'ahu sun san shi kaman yadda suka san ƴaƴansu haka suke gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa inna fariqan minhum akwai wani bangare daga cikin su ba duka ba shi yasa Allah ya ce laisu sawa'a ba dai suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al wa hum yasjudun sannan yace wa inna min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi akwai wanda sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar muku da abin da aka saukar musu khashi'ina lillahi kuma suna jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa siyar da ayoyin Allah saboda in kuɗi kaɗan malamai sun ce me yasa in qur'ani ya amfani gurare da yake ta samanan qalilan wadda duk abin da mutum zai samu a duniya in ya riga ya yi musaya ya ba da addinin Allah aka ba shi to bin nisba zuwa ga hasarar da a lahira samanin kalilin ne ko da kaga ya tara gidaje ya tara motoci ya tara duk abin da zai tara a duniya Allah ya ce samanin kalilin ne sannan ya ce wa inna min ahlil kitabi ko wa inna minhum akwai daga cikin su wa inna minhum la fariqan akwai daga cikinsu wata jama'a yalwuna alsinatahum bil kitabi wanda suke karkatar da harshen su akan littafin Allah wanda bai karatu ba idan yana sauraron su litahsabuhu min alkitabi sai ya tsammanin bayanin da suke yana daga cikin littafin Allah Allah ya ce wa ma huwa min alkitab kuma bai daga cikin littafin Allah idan sun tashi bayani wa yaquluna huwa min indillahi sai su wannan bayanin da suke daga wajen Allah bayanin yake Allah ya ce wa ma huwa min indillahi kuma ƙarya ne ba daga wajena bayanin yake ba wa yaquluna alallahi alkazib wa hum ya'lamun suna faɗa ƙarya kan Allah kuma suna sane yasa suke yin haka sai Allah ta'ala yake cewa don haka wa inna fariƙan minhum wani ɓangare daga cikin su la suna ɓoye gaskiya wahum alamuna kuma suna sane yasa suke yin haka dan haka cikin al'ummar annabi duk malamin da kaji da ƙarfin bala'i zai shaƙe aya ko ya shaƙe hadisi sai ta goyi bayan son zuciyar shi to ya ɗauki wani ɓangare daga cikin kaso na yahudanci cewa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamu to kullum muna cewa ba abin da zai taimaka maka ka gane wannan sai ka komawa ma wato fassarar magabata wajen hadisi ko aya da malami ya yi fassara sai ka gane to son zuciya fa ta shigo haka ake yana yi za ka gane cewa son zuciya ta shigo kuma muna faɗa tunda hukuma tana ta ƙoƙarin ta shigo littattafai na tafsiri suna nan da kuma ƙa'idojin tafsiri abdullahi gwanda sai da ya littafi kitabu muftahu tafsir kitabu muftahu tafsir baiti ne ya kusan kai baiti guda dubu mun yadda a ɗauko littafin abdullahi gwanda abin da ya kawo na ƙa'idojin tafsiri cewa sai wanda ya cika a ɗabbaƙa shi akan masu tafsiri sannan kuma abin da ya gargaɗi cewa na tsoratarwa akan tafsiri a ɗauko littafin a duba na rantse da Allah a kowane da da yawa ba za su yi tafsiri ba in za a bi ƙa'idar abdullahi gwandu da ya kawo a cikin littafin shi tana faɗa muku duk wanda ba a kan manhajin sunna yake ba billahi ba zai tafsiri ba to saboda haka sai Allah yake cewa alhaqu alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin Allah ya alhaqu dan haka gaskiya daga wajen ubangijinka fala takunanna kada ka kasance min almumtarin daga cikin masu kokonto ko kada ka kasance daga cikin ainihin wato masu jayayya can wani wajen ya ce alhaƙu min rabbika fala takun min al-mumtari nan bitawkid ita nunun din an mata ainihin wato tawkid aka ce fala takunanna sai ya zama to nunun din wato saƙila ce amma tun sai aka ce fala takun min al a cikin ali imrana gaskiya daga wajen ubangijinka kada ka kasance mai shakka wannan kullum muna faɗa irin wannan usulubin Allah yana yi ne da annabi amma ba da shi yake ba da wayaki da mu al'ummar manzon Allah Allah subhanahu wata'ala yake shi yasa tun da yake fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabl in kana kokonto kan abin da muka saukar maka to ka tambayi wannan sai karanta littafi gabaninka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin gaskiya ya riga ya zo daga wajen ubangijinka kar ka kasance mai kokonto to Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shakka to duk wanda yake shakka ya tambayi mutanen kirki kafin zuwan manzon Allah za su yi masa bayani akan siffar annabi da kuma matsayin annabi shi yasa hadisin na na Aisha da take ba da labari Allah ta'ala ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai sun kalli manzon Allah sun ce kai ba manzo bane sai Allah ya ce qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku da kuma wanda yake a wajen shi akwai ilimin littafi malamai suka ce wa man indahu ilmul kitab irin su warqata bin nawfal wanda mutum ne wa kana imra'an tanassar fil jahiliyyati wa kana yaktubu bil ibraniyyati ma sha Allah an yaktuba yana yin rubutu daga wancan yare na ibraniyanci da attaura da sauran yarurruka suka soka zuwa larabci sannan na Kadira ta ɗauke shi suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa yabna afi isma min ibn akika ya kai dan dan uwana ka saurara daga dan dan uwanka shine manzon Allah sai warqata bin nawfal ya ce masa yabna akhi ma za tara domin ya ga mala'ika a kogon ya ce me ka gani fa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khabara ma ra'a manzon Allah ya bashi labari duk abin da ya gani da ya gama shi labari su ya ce haza na musul ladhi nazzalallahu ala musa ai wannan abin da ka gani ba wani abu ne mala'ikan da yake saukowa annabi musa ne su ya ce hannu ya ce ina ma a ce ina matashi a lokacin da mutanen ka za su kore ka a nan gari ya ce a wa awa mukuridiyahu ya ce mutane nan za su kore ni a nan garin bayan saboda yadda da suka yi da ni aminu ma aka ce mu sai ya ce masa ai lam ya ati rajulun qatun bi misla ma ji ita bihi illa udiya ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga wajen Allah sai an yi rigima da shi shi yasa wani da ya zo ya ce yana son annabi manzon Allah ya ce masa in kunta tuhibbani haqqan in dai da gaske kana suna to ka shirya bargo na tashin hankali ko da rigima da mutane dan makiya Allah ba za su kyale ka ka zauna lafiya ba sai ka fuskanci matsaloli da rigingimu da hayaniya da kuma ainihin wato tashin hankali to mu ma gaskiya ta zo mana daga wajen mu kada mu kasance masu ainihin wato kokonto akan wannan gaskiyar sannan Allah ya ce wali kulli Allah ya ce wali kullum ga kowace al’umma wujihatun tana da inda tana da inda take fuskanta muwalliha huwa li kulli wujhatin Ba kowane fuskanta na kowace al'umma huwa muwalliha huwa muwalliha tana da inda ainihin wato take fuskanta wajen ibada shi yasa Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shar'atan wa minha ja annabi Ibrahim da annabi Isma'il suna kallon alqibla Ka'aba ne a matsayin alqibla amma wasu annabawan suna kallon ainihin wato Baitul Muqaddas amma zuwan manzon Allah yanzu ya shafi kowace shari'a a duniya ba abin da za a yi aiki da shi sai saƙon manzan Allah saboda haka duk wanda zai bauta ma Allah yanzu Allah bai yadda a kalli kowace alƙibla ba sai ina sai Ka'aba saboda zuwan manzon Allah ƙarƙashin wata ayin ibnu kasir ya kawo wata kisa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum thumma rasulun wannan ayar ibnu kasir yace wata rana an tafi wani yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sai da na Umar ya ga wani kwafi na attaura ya ɗauko da ya ɗauko ya karanta bayan ya karanta sai ya ce ya ga wasu abubuwa masu kyau ko za a iya ɗan bin wa'annan abubuwan sai yanayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza da yanayin annabi ya canza sai sai da na umar bai lura ba sai sai na abakar ya lura ya faɗakar da shi tunda su sukan yi wata magana sai saƙilatka ummuka da ya faɗi wannan maganar sai na umar ya lura sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammad nabiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam atikum biha bayda anaqiyan ashe ban zo muku da addini fari kalba fari tas ban zo muku da addini ba lafiyayyen addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to barka ji ba wannan a taurar da ka ɗauko ba lauka na musa hanyar ma wasu ahu illati ba'i da annabi Musa yana da shi kanshi ba zai tsamu tsira a gaban allah ba sai in ya bi ni ya ce an tum haddi min al'umma ku ne rabona a cikin al'umma wa ana haddukun min annabi ni ne ku a cikin annabawa ya ce ku kaddara lauja a musa bi taura yanzu ba wannan kwafin da ka ku ba da Musa zai ƙara zuwa ya dawo da attaura sannan ya kira mutane da attauran abishi sannan a bar qur'ani da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace wallahi la dalaltum da an bata at-taura littafin Allah annabi Musa annabin Allah yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma annabi yace inda za a bi shi a bar qur'ani da karantawan shi da an bata to ya kake tunani abu wani mutum shi ba annabin Allah ba littafin da ya zo da shi ba daga wajen Allah ba kamar yadda yake faruwa yanzu saboda haka Allah yake cewa fastabiqul khairat ku yi tsere ku yi rige-rige wajen abin da ya shafi aiki na ainihin wato alheri wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ku yi ku yi tsere gaugawa zuwa ga ainihin wato wasa'il hanyoyin da za ku samu gafara ta ubangijinku dan haka Allah ya ce wa fi zalika falyatana fasil mutana isu amma yanzu mafi yawanci an fi rige-rige wajen neman duniya ba rige-rige wajen addini ba addini sai wani ya dauka ai addini na ustazai ne in ba ustaz ba wa yake yin addini haka wani yake dauka kuma dan Allah yanzu da za a bude aljanna a ce a shiga waye zai jira ustaz ya fara shiga wani ma inda inda abin karfi ne sai ya nuna maka karfi tukunna shi kodago ne sannan ya fara shiga to shi yasa in abu aikin Allah ne su sabai sun fahimta ka sun dabbaka shi shi yasa idan ana neman ma in faƙi wani bai samu ba sai ka ga ya zo gaban manzon Allah yana zubar da hawaye wala alal ladina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma saboda ba su samu abin da za su infaki ba kan addinin Allah sai ga mutum ya juya ba yana zubar da hawaye a gaban manzon Allah haka suke tsere rige-rige suke yi a wajen aikin alheri shi yasa da annabi ya ce inda mutane sun san abin da ke sahun farko na falala da daraja to da ba wanda zai yadda a bashi ya zauna sahun farko sai an yi sai an yi ƙura'a a wata ruwayan ma wasu malamai suka yi fasara shi sai an yi harba harbi tukunna da kibiya sannan za a ban mutum ya zauna a sahun gaba shin dan Allah sahabbai da suka tashi wannan abin sun tabbaka shi ko ba su tabbaka shi ba wajen suna samun intizarus sala sukan zo masallaci su jira sallah kafin lokaci amma yanzu ka kalla gani mafi yawancin masallatai ɗani ake yi ba sai an yi raka'a hudu uku saura nawa daya mutum ya ƙara so da gudu ya lafta ruku'u kuma karka ɗauka yana da wani uzuri fa sanda aka fa aka kira sallan aka alola yana zaune yana tafira haka ake to Allah ya ce fastabiqul khairat ai gautse ga duk abin da yake ya shafi aikin alheri ne shi yasa malamai suka ce duk abin da yake ya shafi aikin zuwa gaban Allah ne na lada to karka gabatar da wani akan ka saboda in an je lahira in shi ya shiga aljanna kai baka shiga ba ba ai kuma ba saboda haka ka fifita kanka in dai wajen ɗa aiki ne na ɗa'a ga Allah akan kowa fiye da kanka ka fifita cewa ka fi son kanka fiye da kowa in dai wajen ɗa'a ne zuwa ga Allah amma wajen bukata ta duniya to ka fifita dan uwanka musulmi akan ni kanka wannan shine wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa amma yanzu sai aka samu akasi badal a wajen harkar duniya ne ake rigima da rige-rige da tsere wajen harkar addini ba a yi wannan shine matsalar sannan Allah ya ce aina ma ta kunu. duk inda kuka kasance ya ati bikum Allahu jami'a sai Allah ya zo da ku gabaki daya Abdullahi dan Abbas ya ce aina ma ta kunu. Allah wannan yana maganar ranar tashin alkiyama ne duk inda mutum yake duk inda yake to sai Allah ya tattara kowa da kowa ranar tashin alkiyama shine me shi yasa Allah yake kiranta yawmul lariba fihi Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la riba fihi sai Allah ya tara ku rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la riba fihi Allah kai ne mai tara mutane ga wunin da babu kokunto a cikin shi Allah shi ya tara kowa da kowa yawma irin tu'raduna la takfa minkum khafiya ranar da kowa zai gito gaban Allah babu wani abu da zai ɓoye ma Allah shi yasa Allah ya ce khafidatur rafi'a alkiyama tana daga darajar wasu mutane kuma ta kasantar da wasu wanda ake ganin shi ba kowa bane in an ji alkiyama ranan yan nuna za ta nuna wanda ake ganin shi wata tsiya ne sai an je ranan yan nuna za ta yi yan nuna za ta ainihin wato nuna don haka in kana mamaki cewa Allah zai tattaro mutane kowa da kowa sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir duk abin da baka tunani Allah ta'ala yana da iko akan wannan ainihin wato abin a cikin littafin da babban malamin Sheikh Muhammad Salihu Al-Usaimin rahmatullahi alaihi yayi masa ainihin wato sharhi al-usul thalatha na Sheikh Muhammad bin Abdul ya kawo gurare guda biyar da yake magana akan daga cikin arkanul iman kamar yadda za mu yi bayani a gaba akwai arkanul iman bil qadar kamar yadda muka sani ya kawo cewa wanda yake kokwantan cewa idan an mutu ba za a tashi ba a guri guda biyar cikin ƙur'ani a cikin suratul baqara kawai sai da Allah ya kashe wasu mutane ya raya su a duniya kowa ya gansu kuma ga ashabul kafi Allah ya ce am hasibtum ko anna ashabul kafi war raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ila al kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wasu samaliyin wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina alama ayyul hizbain ahsa lima labisu amada Allah yace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq muna baka labarin su da gaskiya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu samari ne suka yi imani da Allah sai Allah ya ƙara musu shiriya amma Allah ya yi magana cewa sun zauna shekara 309 a kogo kuma Allah ya tashe su walabisu fi ka'afihim 300 sinina wazdadu tis'a sun zauna shekara ɗari uku da tara a kogo kuma Allah ta'ala ya tashe su kuma ga shi yana ainihin wato ba da labari shi yasa ya ce inna Allah ala kulli shay'in ainihin wato qadir malamai suka ce alkhair da kuma alkhairatu ya zo cikin qur'ani su goma alkhairatu kaman irin wannan alkhairatu sannan alkhairu ya zo cikin qur'ani so 139 kuma yana ɗaukar ma'ana ashirin ko ashirin da cikin qur'ani ma'ana ta ɗaya Allah yakan kira alkhair a cikin Qur'ani bi ma'anan aliman kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'am yace in walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum kenan da Allah ya san akwai imani tare da su da san da suke magana da annabi da Allah ya ji yadda su sannan akan kira al-islamu a ce masa khair Allah ta'ala ya ce manna'il lil khairi mu'tadin asim mutanen da in annabi yana karantarwa a makka kafin ka shiga in kai bako ne akwai wasu mutane a gefen hanya ta wajen gari sai a tare ka sai a ce to za ka shiga garin nan kaga kai bako ne mu kuma yan garin nan ne idan ka shiga akwai wani mutum yana da bala'in daɗin baki sunansa muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura ka saurare shi kana saurara shi zaka bi shi saboda haka iya gudun ka iya dalan ka saboda haka Allah sai ya ce masa manna lil khairi mu'tadin asim mutanen da suke hana shiga musulunci sai Allah ya ce musu manna'i lil khair kamar yadda ake ma'alu suna sai a ce to in kuka ji suna bayani kakku saurare su suna da masifar daɗin baki da iya bayani da surutu kuna sauraron su za ku yi za ku ainihin wato bi su sannan al'afiya Allah malu almalu dukiya Allah ya ce kutiba alaikum idan hadara ahadakum kuma maut in taraka khayran al-wasiya in mutum ya bar mi dukiya Allah ya kira dukiyar ya ce mata mi khair sannan al'afiya lafiya Allah ya kira ta alkhair a cikin Qur'ani ya ce wa yan saska bi khairin ko idan Allah ta'ala ya yi nufin ka ya kuma wa in saska bi khairin fala radda li fadlihi shine in Allah ya yi nufin ka da lafiya sannan Allah ta'ala ya yi maganan al'ajar ma'ana ta biyar lada ya ce wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair raƙuman da ake yankawa wajen aikin haji Allah ya kira su da al'ajar bi ma'ana alkhair sannan al'afdal abin da ya fi ana kiran shi alkhai Allah ta'ala yana magana akan masu imani suna cewa rabbana ghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin bi ma'ana wa anta afdalur rahimin kai ne mafificin masu rahama sannan az-zufur babban rabo ana kiran shi alkhair Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira kenan lam yanalu zufuran ba su samu wani babban rabo ba sannan alkhair doki ana kiran doki cikin qur'ani da alkhairi kamar yadda ya zo a cikin siyaƙin magana akan annabi Sulaiman da ci inni ahabbtu hubbal khair an dhikra rabbi hatta tawarat bil hijab wannan alkhair shine ainihin wato doki sannan al'amfa'u abin da fi amfani ana kiran shi mai alkhair kamar yadda muka karanto a baya malan sak min ayatin aw nunsaha na'ati bi khairin minha na'ati bi anfa'u min haqina sannan alquran Allah ya kira alqur'ani alheri cewa ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum alqur'ani alkhair ne sannan kuma as-salahu gyara ko kuma su malamai suka ce dukiya da yake maganan bayi cewa fakatibuhum in alimtum fihim khaira ku rubuta musu mukataba idan kun san cewa wa'annan bayin gyararru ne sannan alquwwatu wal qudra ƙarfi da iko ana kiran shi alkhair Allah ya ce ahum khairun qaumun ahum khairun am qaum tubba su ne mafi ƙarfi ko kuma mutanen tubba Allah ya kira ƙarfi da kuma iko alheri cikin Qur'ani sannan duniya Allah ya kira ta alheri ya ce wa innal wa innahu lahubbil khairi la shadid dan adam wajen san duniya yana da tsananta sai Allah ya kira ta ce mata alkhair sannan kuma Allah ta'ala ya kira al'islahu islahu daga aslaha yuslihu al-islah ko ya ce wal takum minkum ummatin yad'una ila al-khairi ila ila al-islahi dole ne a samu wata al'umma daga cikin wanda za ta dinga kira zuwa ga gyara al-islah Allah ya kira shi alheri sannan al-walad salihu da kirki Allah ya kira shi da alheri cikin Qur'ani ya ce fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kasira da ya ce ya yi wa ladina amanu ya ku wannan kuka yi imani da yana maganan cewa maganan abin da ya shafi mata har ya zo inda yake cewa fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allah fi khairan kasira zai yi kana iya zama tare da mace ba ka san ta to kana kinta a sana kake kinta sai Allah ya kawo wani alheri mai yawa ya sa a jiki shine ba ka ɗa na gari ta hanyar wannan matar sannan al kamewa Allah ya kira shi alheri ya ce walaula istami'tumuhu banna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira sannan husnul adab kyakkyawan ladabi Allah ya kira shi da alheri ya ce walau annahum sabaru hatta takharuja ilaihim lakana khairan lahum ko wayannan mutanen mutum 40 da suka zo suna kiran annabi suka ruda gidan da kira ya muhammad ya muhammad yan kauye ne baki ne daga kauye suka zo Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum min la ya aqilu wannan suka zo suna maka wannan kiran ta bayan gida mafi yawancin su ba su da hankali ne walau annahum sabaru da ace sun yi hakuri har sai ka fito lakana khairan lahum da ya fi alheri ga wajen su kenan lakana ahsan al da ya kasance shine mafi kyawun ladabi a wajen su sannan annawafil fili Allah ya kira su da alheri cikin Qur'ani da yana magana akan annabi Isma'il bayan ya gama sai ce wa auhayna ilaihim fi'ilal khairati mun yi musu wahayi zuwa gare su aiki na alheri shine aiki na nafiloli sannan malamai suka ce akwai annafi ana kiran shi alkhair sannan akwai kuma sharrin da muka sani alheri wannan muka sani shine kishiyar mi kishiyar ainihin wato sharrin wannan shine ma'anonin da alheri yake dauka a cikin alqur'ani saboda haka wanda yake daukan alheri da abu mai kyau da haka fastabiqul khairati mu yi gaugawa mu yi tsere zuwa ga zuwa ga aikin ainihin wato alheri don haka kuma duk inda muke Allah zai zo da mu ranar alkiyama gwargwadon alherin da ka je ga shi gaban Allah gwargwadon yadda Allah zai saka maka gwargwadon tsiyar da kai kuma in ka je gaban Allah gwargwadon irin yadda za ka ga sakamako na tsaya Allah ka sa mu je da alheri inna Allah ala kulli shay'in qadir dalle Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan yace wa min haisu ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إيه على رمى يتلجه ومن حيث قررت فولي وجهك شطر لمسير الحرم وانه للحق من ربك اذا كانت انا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله تعالى يتي ومن حيث خرجت تئندك عين وكوفتا فول وجهك شطر المسجد الحرام lalle ka fuskanci zaman kai zamanto shine ɓangare na ainihin wato masallaci mai alfarma kun san aran ne in ya fara karatun kamar ka a tsaya wallahi ko kuwa kamar ai yi ne sannan Allah ta'ala yake cewa wannan fawalli ɗin suka ce ya ta'adda ila maf'ulun bihi sunaini dan haka wajaha shine maf'ulun bihi awwal shatara shine maf'ulun bihi sani to sai gobe ne idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu takarar ɗin da aka yi Allah ya ta maimaita wa min haythu qarata fa walli wajhaka shatr al-masjid haram hasu uku da maganganun da malamai na tafsiri suka yi da kuma wato fa'idan da za a samu a ciki sai Allah ya ce wa innahu lal haƙƙun min rabbika lalle wannan bayanin da ake yi fa gaskiya ne daga wajen ubangijinka wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah ta'ala bai rafkana ba dangane da abin da kowa ya ainihin wato aikata wani malami ya ce Allahu li uddatun fi kulli na'ibatin aqulu fi kulli halin hasbi Allah ya harisan samfil ma'asi inda shahawatiha amma alimta bi anna shahid Allah in kunta nasiha sai yake cewa har yaje inda yake cewa wato inna dhunuba allati qaddamtaha kutibat in kunta nasiha lam yansaha Allah fama maqaluka ko fama atizaruka fi ma ya'lamu Allah fama maqaluka wal asrar zahiratun wan nar barziratun wal hakim Allah sai yake cewa wato yake irin wa'annan maganganun wanda yake nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san kowane irin abu kuma shi zai hukunci akan abin da kowane bawa ya ainihin wato aikata saboda haka lokaci yana dimfaran mu da izinin Allah za mu kwana anan sai gobe sai mu tashi anan wajen subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah na kasa da kiwai